Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa. kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma ni. kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha rediyo sannan za a iya jan ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fagi. tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma 25 ga watan Janairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan ƙayyade kayan aure da aka yi a wani gari a jihar Jigawa. Shin ko me yasa mahukunta suka yi hakan? Muna ganin irin wahalar da ake sha kafin hada auren domin shi kansa saurayin ba zai yi neman auren ba saboda ya tara kuɗi zai wannan auren. ce za ka yi akwati bakwai ko takwas kuɗin kansa ina za ka same shi. To su kuma 'yan mata ya suka ɗauki abin. Idan ya ba ta na sutura to ta ya za ta wannan shi ne kayan in ka je shi za ka sa an baka atamfa kala shida duk a biki ka jinke ta gaba kuma me za ka. ina tare da wannan yar uwar tawa. Haba Amina, tun kafin na tambayi ra'ayinki har da kayan gara ma aka sauwake fa. Kin tabbata? Ki bari mu ji ko yaya shirin zai kasance kafin ki yanke hukunci. To Zara, na ji. Me muke kunshe da shi ne a yau? To shirin namu na yau ya kunshi ra'ayoyi daban-daban akan wannan batu na kayan lefe da kuma cikakken bayanin abin da ya sa mahukunta suka yanke wannan shawarar. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a masu iya magana kan ce Allah ɗaya gari bamban. A wani gari a jihar Jigawa wata doka ce mahukuntan garin suka kafa dangane da tsare-tsaren aure musamman ma 'yan mata da samari. Wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar ce ta biɗi wannan labarin kuma ta yi mana shiri na musamman a kai. Hauwa gare ki. Garin wanda wasu kan kira talatar kanya saboda ranar da kasuwar garin ke ci yana da matsakaicin girma da kuma yawan jama'a daidai gwargwado wanda mafi yawancinsu matasa ne. Ita dai wannan doka ta ta'allaka ne akan kayyada kayan lefe da saurayi kan kai wa budurwa da kuma gara da iyayen amarya kan kai gidan ango. Cikin kayan lefen da aka kayyade ya hada da matsakaicin akwati guda daya atamfa hudu leshi ɗaya shadda ɗaya gyale ɗaya hijabi biyu takalmi da jakar hannu hannu guda ɗaya kayan kwalliya da sauran 'yan tarkace duk a haɗa su cikin wannan akwati kayan lefen da yi akan ɗauka a kai su gurin ɗaurin aure gaban waliyan amarya da ango mahukunta da sauran jama'a domin tabbatar da an bi dokar bashir makama shine mataimakin sakataren kwamitin dokar Ni ne Bashar Aliyu Kanya makaman Kanya babba, sakataren union na ƙungiyar direbobi ta Kanya babba. To akwai wata doka da kuka kafa na akwati ɗaya idan za a yi aure wato lefan da duk tarkacen lefan nan dai a akwati ɗaya za a saka. Ko menene ya sa kuka kafa wannan doka? Wannan ƙungiyar da muka kafa ni ne mataimakin sakataranta. Duba da yadda zamani yake ciki abubuwa na rayuwa sun yi tsada ga kuma Allah ya faɗa da lokacin garin duniya ya taso ana ganin mata su asalin linka maza a yawa kuma don Allah ya ce shi auren da aka yi a cikin sauki ya fi kowanne rahama auren da aka yi cikin tsada da kuntatawa baya albarka wannan shine dalilin yasa muka hanga muka kan bari muka wannan doka samari suna korafin cewa ba sa iya aure saboda aure yayi tsada ne yasa kuka kafa wannan doka eh to ko da samari ba su yi wannan korafin korafin ban kin duba mu iyayen samarin muna ganin irin wahalar da ake sha kafin hada ya aura domin shi kansa saurayin ba zai neman auren ba saboda ya tara kuɗin zai wannan aura a ce za yi akwati bakwai ko takwas kuɗin kansa ina za ka same shi to wannan shi ne dalilin da yasa muka kalli wannan muka kuma irin yaran da muke da su a gida a zaune Allah ya albarkaci garin mu samari sosai kuma Allah ya albarkaci mu da matan da yawa to amma yayi ga matan suna zaune a bikin baya yi to wannan shi ne muka duba to wajen kafa wannan doka kun yi la'akari da su bangaren samarin ne ko kuma kun duba bangaren matan ma duba da cewa wasu ma akan tafi ba kaya ne wannan suturar da yi mata shi za ta je ta saka kuma wasu mazajen tsakani da Allah daga sallah sai sallah dinki to kun yi la'akari da su matan kan kansu su ma kun ga irin halin da za su shiga kafin kafa wannan doka? Eh to kafin mu kafa wannan doka ga baki ɗaya sai mu kira mata da wana manta akwai malama Nafima ta Ibrahim daga cin haladawa irin su Hawa yar ballada don mun kira su mun tambayi ra'ayoyin mata muka ce zagaya gari sai mun tar tambayi ya ra'ayoyin mata yake akwai irin su Manniri Isa su kuma su shugabannin matasa suka zauna da matasa aka tattauna sannan muka zo muka zauna akan abu wannan shine abin da muka da farko. Su matan suka amince. Eh to kowa an taba shi an ji mai problem ɗinsa wannan mai problem ɗinsa kin san ita doka in zaka yi ta ba lalle ka ce kowa ya amince ta ba za ka kafa doka ne bes ka dubu maza ka dubu mata sai a raba a tsakiya ba wai ce wannan ya ji daɗi ba wannan bai ji daɗi ba za ka raba mun a tsakiya ne kowa ka ba shi irin su kuma ka faɗi dalilin da ya sa kai wani abu bayan wannan dokan akwai wasu dokoki da suke biyo bayan auren misali bayan auren a duba a gani ya kamata idan dinga dinka mata sutura akai akai akwai irin wannan dokan kuna duba halin da matan suke shiga bayan an yi auren an sa mata atamfa ɗaya ko biyu ko shida a cikin akwati ce duk namijin da jika sani baya so ya ga matasa a cikin wulakanci kowane namiji yana so ya ga matasa a cikin rufin asiri ya ci da ita ya sha da ita fata domin ya sha'awar ta shi aure baya yi wahaye ma da sha'awar tukunna dole kuma in kana so ka sha'awar mace ka inganta ta da suturin da za ta sa da komai da abincin da za ta ci in ka wulakanta ta ka wulakanta kanka kenan kuma da muka fa wannan doka mun faɗawa mazan domin da yawa matan suna korafi cewa za a ki ganin an auri mace araha a banza take ba wani kuɗi bane in ta an sake ta ba ta mun kafa doka da duk yaron da ya saki ba za a yi magana aure ba sai uban yaro ya zo walin saki kenan an yi magana idan fa yayi aure saki da niyyar wulakanci da mu hukunta akan wannan akwai dokokin da muka biyo baya akan wayannan abubuwa za ka ga idan samari sukan yi aure da arha haka to sai su ga kamar za su iya canja mata kamar yadda suke canja rigar jikinsu gaske ne amma duk saurayin je ga ka bai mallaki hankalinsa ba kuma ba shi da iyaye daman daga wanda ya zo neman yarka ka san wannan na mutunci ne ka san wannan ba da mutunci ba ne shi yasa muke gaya wa su kansu iyayen mata su kula da mutanen zo neman yayansu mutum ka zo wani ba a san shi ba wani ba a san garinsu ba wani ba a san asalinsa ba to sai ga an zo an shi a zai iya wulakancin da ya ga dama amma kai ne daman ni aboki ne na ubanka ni ma nan aboki ne na uwata tun muna tare dan ka zo ka nemi ta dan bodi dan kai dana ya wulakanta dan yayi arha ai in kin dubi matsayin mu na mazan zaman karkara za ki ga diyan uwan juna ne mu duka mu especially a nan garin duk wanda ki ruwa dan uwan juna ne saboda haka in ka ce ka auri mace ba yar uwarka ce in ka ce za ka yi wulakanci kai ba ga yan kanwarka a gida za a yi mata wannan wulakancin duba da ganin cewa akwai ƙauyuka a kusa da wannan karkarar akwai wasu gari kuma samarin garin za su iya tsallakowa neman 'yan matan cikin garin nan su ma dokar ta hau kansu? eh duk wanda yake masarautar kanya da yawa ma kafin mu kira su su ka kansu domin abin yayi musu daɗi sun ji daɗi suka zo karɓi dokokin nan a hannu abin da muka yi da wanda suke outside kamar state wanda suke cikin kano tunda muna kusa da kano state in mutum ya zo mace me kake so dokar garin mu za ka bi ko kuma tako kake so kai ya danganta da ra'ayinka in ka ce dokar garin ku za ka yi fallahi hamdu shi zamu baka in kuma ka ce ta garin mu za ka yi zama ga to garin mu ga yanda muke ga yanda muke dan kada mu maka wani abu kai korafi ka ce ba daidai ba ne wato su ba a musu doka baki san na gida ba kenan a da a yi musu doka baki san na gida ba to amma abin da yasa in kin duba ai in mutum ya zo ya kashe kuɗi ya auri mace a kai ta kin san an daki bangaren maza an daki bangaren mata mace mata kaya kaɗan namiji bai kashe kuɗi wahala ba su ma iyaye sukan yi gara da wasu abubuwa na walhalu to su ma an sauƙaƙa musu zaki mamaki ba huɗu ne za a kai baka na gero ko shinkafa ko bahuɗe ne ne la kawai za da sai da gishiri guda daya amma a halin da ake da baya za a kai bahu shida bakwai takwas kaga abun ya yi yawa su ma bangaren watanti an sauƙaƙa musu wannan aikin to shine idan mutum ya zo ya ce shi zai iya wannan laifin dole ya yi mai yawa tunda outside ne bayan da za ka da shi kuma a garin su za a je a ce an kai mace sadaka bahu ɗaya kamata to za mu ci ba to ya kake gani in ya ce a ba wani wulakanci in an kai wannan ya isa falala da shi mai yadda da wannan in kuma ya ce a ya kamata a yi wata alkaki dubulan menene duk wani abubuwan da ake da al'ada to ruwansa ne sai kashe kuɗi shi ma sai a kashe masa kuɗi wannan shi ne. To daga ƙarshe wani jan hankali za ka yi wa iyaye mata su da ake kai musu kayan nan ku da kuma su 'yan matan kansu da kuma ma samarin da ya kamata su daraja mata da sauransu. To Allah lamdi ko da ban yi jan hankali ba ai su iyaye suna ji a jikinsu su kan samarin suna ji a jikinsu domin za ga mamaki mace za ta yi wa 'yarta aure a yi aure a ƙare saboda sama zaman talauci babu kuɗi a gurinta kuɗi ya duk biki ya cinye shi saurayi zai zo aiki ne zai ɗauka a kansa amma ya riga ya ɗauki sauke kayan da ba zai iya sauke ba ka je ka ci bashi ka hada kwanuka da menene duk kayi akwati goma sha ka zo kuma abin da aka dauka shi neman aure ƙarya ne auren shi gaskiya za ka je gidan kasa riƙe mata to ka kashe kuɗin bai amfani kenan bai yi amfani ba to kuma duk da haka ina ga wannan ya isa a ce ya kai jan hankali duk da haka ma ina jan hankalin mata domin su ne suke ganin kamar wata gajiyawa ce wannan ba gajiya ba ce kamar yadda faɗa miki tun da farko ce annabi ya ce auren da aka yi a cikin sauki ya fi kowane daraja fiye da yadda aka tsawwala mata su yi haƙuri marayar mace gidan mijinta ko menene mijinka ba da hali halin da zai baka wani abu ka dora masa matsala to baka auri ba wannan shine jan hankalin zan yi da mata su kuma samari su daina ganin kan cewa a'a ai aure a garin mu sauki yake bari in auri wannan saki gobe auri wannan to duk mutumin da bai samu mace ta farko wacce zauna masa a zauna a hannunsa ba yayi asara duk wanda ya rasa mata fari yayi asara matar da ta mijin fari ta yi asara ana yin aure ba don a kashe shi ba ana yin aure domin a zauna zama na dindindin to wannan shine jan hankalin hawa ba ta yi nisa ba ta jiyo mana ta bakin matasa akan yadda su kuma suke kallon wannan batu. Sunana Yahaya Yakubu Kanya. Kana da aure? A gaskiya ban da aure. Akwai wata doka da aka kafa a wannan gari cewa idan za a yi aure ne fi akwati daya a matsayin ka na saurayi wanda bai aure ba yaya kake jin wannan dokar? Wannan dokar a gani na gaskiya ta yi saboda abin da yasa nake ganin wannan dokar kamar ta yi dalilai na biyu ne zuwa uku. Wato kamar ta yi ne amma ba ta yi ba. Eh, a ta yi babban hujja ta a ne yawanci society mu matasa ba su da aikin yi saboda rayin aikin matasa kuma dai ga 'yan mata sun yi karatun da ya halau ba a ɗauke su aiki ba 'yan matan sun yi yawa hakan zai rage yawan 'yan mata da kuma wannan matahi dai ya ɗanyi bige-bige don haɗa kayan aure a dafa ma. to in ba da aikin yi tun farko me yasa zai yi aure ai ba kayan auren ba ne in kar ka manta a cikin gidan zai ciyar da ita da kuma wasu ɗawainiya nata rashin lafiya duka dai ya koma kansa in har bashi da aikin yi me yasa zai yi auren. a baya na miki magana akan cewa matasa sun yi karatu a societin mu dama mu mun yawanci mun dogara da boko ba a dauke su aiki ba kuma su kan so su yi aure ga yan mata to kin ga daman ka kukuta ka yi aure kuma idan in Allah ya kawo ma aikin sai ka ga an dace daman da auren ka ba a san waye da zama wani ba shin kan in ka tashi aure wannan akwati daya zaka yi eh gaskiya zan iya ɗaya amma saboda ina santa zan mata fiye da ɗaya saboda ina gani daga cikin masu karya doka kenan a ba karya doka ba ce ba wannan kyautata ce na tsakanina ni da ita saboda haka kai ba ɗayan za ka yi ba a zan yi ɗaya ta doka amma ni da ita akwai wani abu da na ɓoye inside my vivid memory ni a gani na wannan lefe ba wani abu bane ba saboda daman dai aure soyayya ce yaro yana son yarinya yarinya tana son ba ka ganin cewa samarin ganin cewa auren yayi sauki za su rika amfani da wannan damar suna sakin mata domin ai ba su wani kashe kuɗi ba ko kuma ba su sha wahala ba gaskiya no ba haka ba ne ba in dai har da soyayya ka aure ta so ai in wannan ya ya faru a Kano state da gwamna rabi'u musa kwankwaso tsohon gwamnansu da kuma sabon abdullahi umar ganduje duk sun yi irin wannan abubuwan kuma hakan ya sa matasan sun rike matan nasu sunana fa'iza isa musa daga kanya akwai wata doka da aka kafa na akwati guda daya yanzu za a yi aure wato lefe wanda za a kawo wa amarya akwati ɗaya ne da kuma ko jaka ɗaya waye da a takaice dai duk tarkacen na akwati ɗaya za a saka su a matsayin ki na budurwa kike jin wannan al'amari gaskiya ina jin bakin ciki da bacin rai akan akwati ɗaya tunda ba daɗi a kawo maka lefe ɗaya kana sa ran a kawo maka na kirki sai kaga an kawo maka guda ɗaya komai ba a wadata ba kin ga ba daɗi. To abin da ya hana ki yin aure kenan ko kuma dai me faru? A'a ni ba shi zai hana ni yin aure ba ai wannan ba zai hana ni yin aure ba. To in kika tashi yin aure aka kawo miki wannan akwati ɗayan ya zaki ji? Gaskiya zan ji ɓacin rai amma kuma ai ba akwatin zan sa a gabana ba. Sunana Hafsa Abdulrashid ya babba. To Malama Hafsa yaya maganar dokan nan da aka sa na akwati ɗaya wato in budurwa za ta yi aure lefanta akwati kwaya ɗaya ne. Ya kike jin wannan abin a ranki? Gaskiya abin yana ɓata mini rai ni ma ban ji daɗin hakan ba. To a matsayin ki na budurwa wacce ba ta yi aure ba idan kika tashi aure aka kawo miki wannan akwati guda ɗayan ya zaki ji. Ba zan ji daɗi ba amma kuma ai ba akwatin zan duba ba. Me zaki duba? in dai ina son mijina ai ba komai na san ko na cikin gidan shi zai kawo mu abin da ya fi akwati ɗayan nan in kina son sa to kin san wasu faɗinki daga sallah sai sallah eh to sai dai haka amma in dai ba don wannan ba ai ba damuwa sunana nura abubakar kan yabo ba gaskiya ne wannan doka ta yi min kuma na ji daɗin ta sosai saboda ni ma da na tashi yin aure lokacin tana zafin ta doka hakan na yi kuma na ji daɗi har ga Allah misali a ce kanwarka ita ce aka kai mata akwati guda ɗayan nan ya zaka ji yes nima tun da na kai guda ɗaya aka kawo mata guda ɗaya to gaskiya na ji daɗin abu ba matsala aka kai mata to ba ka gani yanzu da ke yadda dokan nan take misali ma samari za su ce aure ya yi arha su rika sauya mata wannan dai mutum ya yi dai ga gurin nan allah na kallon mutum dai in ka riƙe matarka to kai ka riƙe in kuma ka je kai abin da ba shi kenan ba to Allah na gani maza wani lokacin za ka ga ɗinki ma su yi sallah sallah misali ka bi doka ne ka yi wannan akwati ɗayan to yaya maganar sutura kuma daga baya to ai dama tun da na san na yi wannan abubuwan wanda aka rage su da dama to dole in ta zo gidana insha Allah zan mata abubuwan da ya kamata wanda ma ya ba a wajen da zan mata za ka mata ko kuma kana yi ina yi yanzu to <laughs> sunana nasa da kanya Eh, a matsayina na saurayi wanda ban taɓa yin aure ba gaskiya wannan abin da aka yi an yi daidai tunda akwai samari wa'anda suke son yin aure wannan yawan al'adun da aka sa kamar irin sa akwatin nan za a ce sai kai akwati guda hudu zuwa biyar amma wannan guda ɗayan da aka ce a yi ake sa komai biyu. wani abun uku wani abun ɗaya wannan ne zai sa samari za su dinga yin aure tunda abubuwan ya zo da sauki to saukin auren ake nema ko kuma albarkar aure eh duka ana nema ana neman albarka ana neman saukin tunda dai yanzu gaskiya samari suna nan a zaune wasu ba su da halin da za su yi wannan akwatunan da yawa Shi shine yasa aka yi haka aka kawo abin ya sauki don matan gasu nan dai gaskiya bula adadin kuma samari ma ga su nan da yawa kuma suna son auren babu yadda za su yi saboda wannan tsada rayuwa kuma da wannan akwatunan da aka sa da yawa shine nake tunanin hakan da aka yi aka rage aka kawo wannan akwati ɗayan aka ce a zuba abu biyu shine zai kawo sauki na samari za su dinga daurewa suna yin wannan abu yanzu kai ma in ka tashi hakan za ka yi kenan in dai wannan dokar ana nan ana yi nima ita zan tunda abu ne mai sauki. ga sauki ya zo kuma dai in yi addu'a Allah ya sa albarka a cikin auren kuma su ma matan zan ja hankali gare su su yi haƙuri da wannan abin da aka sa an sa ne don a taimaki juna ba wai an sa ba ne ba don a ci musu zarafi ko kuma menene an sa don a taimaki juna sun yi yawa mu kuma ba mu da hali na mu yi wannan akwatunan da yawa wannan shine gaskiya na ji daɗi manyan gayi da suka zauna suka yi wannan abun sun taimaka mana sun taimaka mata sunana abdullahi sha'ibu kanya Ka yi aure? Kwarai da gaske na yi aure ina da matata ɗaya da yara na guda biyu. Yaya kake ji a ranka game da wannan doka da aka kafa? Alhamdulahi doka ce da wasu mutane suka tsaya suka duba ganin cewar ya za a samar da hanyoyin da za a sami yin aure ba tare da an sha wahalhalu da dama shi aure albarkasa ake nema ba wai kyale-kyalen da ake yi a aure ba to amma hakan shi yake sa wasu suke ganin kamar gazawa ne ko nuna talauci ne suke karya dokar akan haka kuma haka ne nake ganin kamar mafita ce suka kawo samun maslaha ko sauki a dangane da iyayen yara kamar bangaren maza bangaren mata domin da abin da kai kai ma abin da aka kawo maka ba za ka rena ba to kai ma da ka tashi aure abin da kai kenan gaskiya ni a lokacin da na aure ba a sa wannan dokar ba to idan za a yi aure nan gaba fa to idan za a yi aure nan gaba kamar yadda dokar gari ta sa za mu bi doka domin dokar akwai abubuwa da dama da ta kunsa domin idan aka duba ga baki ɗaya aure sadaki shine abin da ya zama dole ba sauran wasu tarkacen kayayyaki ba har sadakin ma an kayyade shi an sawwaka shi baka ganin samari za su yi amfani da wannan dama su rinka aure saki haka ne amma shi aure da wanda aka yi kayan karya kaya da wanda aka bi doka ta abin da gari ya bada shi dama ba kayan bane auren zama da macen shine auren to amma yawanci yan matan ne suke jan ra'ayin hakan ko kuma lokacin da ka aure dan kaya akwati guda daya za a rinka ganin kamar yin akwatin wannan guda daya idan ka suke ta za a ƙara samu wata akwati guda daya sai dai hi hali yakan bambanta dan ka aure waccan da akwati daya ba lalle bane ka ƙara sakinta ka samu mai halin da ka saka dan ka mata akwati daya jan hankalin da zan yi a nan guda daya ne a duk lokacin da aka ce akwai wata hanya da ake ganin sauki ko sauƙaƙa dukkanin wani abu domin a samu ci gaba ko kuma yawan rage 'yan mata daga gaban iyayen su kasance suna gidan mazajen aurensu bai kamata a ce a kalli mace wai dan ka mata akwati ɗaya bata da kima bata da daraja ba yin akwati ɗaya ba shi bane yake nuna cewar mace bata da daraja ba kuma shi bane yake nuna cewar tana da saukin samuwa a ko'ina domin duk wanda ya aure ya san wahalar da ya sha wajen kokarin kafa soyayyarsa har zuwa lokacin da macen ta aminta da shi ko da iya sadaki ya biya bai akwati ɗaya ba ya san wahalar da ya sha idan ka tambayi nauyin mai aure zai gaya maka iya wahalar da ya sha balantana kuma zuwa wajen haɗa kayan auren da zai aure ta. Sunana Ummi Usama A wannan garin an sa wata doka na cewa wato idan za a yi aure akwati ɗaya da jaka ɗaya kamar dai akwati ɗaya za a yi sannan a sa duk abin da mace za ta yi amfani da shi a ciki kuma an kafa shi doka ne wanda sai an kai ma akwati akwatin ɗaurin auren kafin a ɗaura aure. Ke ya kike ji a matsayin ki na budurwa wacce ba ta yi aure ba? Gaskiya ban ji daɗin haka ba. Idan ya ba ta da sutura to ta ya za ta yi? wannan shi ne kayan in ka je shi za ka sa saboda nakan kafin ka tafi ana dan babbayarwa to ka je da shi an baka atamfa kala shida tun a biki ka dinke ta gaba kuma me za ka ai babu gaskiya babu jin daɗi sai dai karba dan bayan da za ka sunana ibrahim yusuf kenya shin ma ka yi aure eh ina da aure kuma jiya jiya nan na kara ango ka sha kamshi to akwai wata doka da aka kafa na akwati lifi guda ɗaya? shin yaya ka ji daɗin wannan doka eh gaskiya na ji daɗin dokar wannan da aka yi yi sakamakon jin daɗin hakan ne ma ya sa ajiya na ƙara aure saboda abubuwan sun yi sauƙi kuma hakan ne ya sa idan mutum yana so zai aure yana ganin waccan lokacin da ake babu doka ana shan wahala wani za ga auren ma baya iya yi saboda wani abubuwan sun yawa al'ada to amma hakan ya sa ganin cewa yawan abubuwan wancan ne ke sawa ga 'yan matan sun yawa kuma babu dokar da ya kamata a ce an kawo ta wadda za ta ga abubuwan har a zo a ce suna tafiya ma matan ana yin aure shine yasa aka samu kwamiti a society mu na kanya babba a kafa wannan domin a samu saukin auren to na yi hira da yan mata da yawa wanda su suna ganin kai wannan dokan basu ma ji daɗin ta ba kuma ka bayyana min cewa jiya jiyan nan ma ka ƙara aure saboda jin daɗin dokan nan da kai kuma ka bi doka lokacin da kake neman wannan matan naka ka gaya mata za ka bi doka kuma ta yadda eh wannan gaskiya ne mun yi wannan maganar da ita mun tattauna kan cewa ba zan tsallake doka da society mu ya kafa ba duk abin da suka faɗi za mu yi a ciki a dokance kenan a kawo a gabatar da shi a gaban kowa tunda sai an gabatar da shi a gaban malamai da kuma waliyanta da nawa da sauran shaidu ta yadda hakan ta karbi abun. sunana jamilu halliru kanya dokar da aka saka ta rage kayan lefe gaskiya ni abun bai mini daɗi ba duba da irin yanayi da muke ciki kamar mata dai misali dai suna da daraja to amma idan an tashi an ce an rage wannan kayan lefen gaskiya rikon auren ma da daraja zai yi wahala domin idan mutum yana ganin aure yana da sauki ko idan an yi auren yana ganin dan an rabu ba wani abu bane ba a gurin shi zai iya zuwa ya nemi wata domin abin yana ganin yana da sauki wannan gaskiya shine abin da nake gani ragewar gaskiya ba ta yi min daɗi ba saboda ana so ne a ɗauki aure da daraja gaskiya shin kai aure a ni ban yi aure ba amma dai na ga waɗanda suka yi kuma za a ga a shekarun bayan da ake rike aure da daraja tunda an yi ne lokacin an dan sha wahala kafin a yi auren zaki ga gaskiya irin sake-sake na aure ba a samun shi duba da irin yanayi na yanzu da aka ce an rage to matasa suna ganin kamar idan sun aure ki sun rabu da ke ba wani abu bane ba a gurin su to wannan gaskiya shine dalilin da yasa nake ganin cewa ragewar ba daidai bane ba ko kuma in ka tashi aure ɗayan nan zaka yi zaka bi doka ne ko za a karya doka eh to tunda muna cikin kwamar a ce society ne wanda ake da doka ko kuma a ce dama duka rayuwar dan adam tana kasan doka ne idan har garin an yi doka ne ana ganin wanda kowa dole sai ya bi ni ma zan yi hakuri in bi wannan ra'ayin nasu amma idan har ba dole bane ba ni gaskiya ba irin wannan tsarin zan babba gaskiya lafiya. Sunana Zinata Abdulaziz. A garin nan na Kanya babba akwai wata doka da aka saka wanda idan za a yi aure akwati ɗaya jaka ɗaya wato dai komai kayan lefan akwati guda ɗaya ya za a saka shi. Ki a matsayin ki na budurwa yaya wannan al'amarin a gare ki. Gaskiya ban ji daɗin sa ba. A yi hudun nan saboda wani idan aka riga aka yi maka shi na wani ba zai sake yi ba daga shekara sai shekara amma a tilis dai kana da su sai dai ka ɗinka mutum ko ya yi maka ko bai maka ba kin kuma an sa duka komai ɗaiɗai ba shi da amfani yin haka. Shin ma dokan ne ta hana ki yin aure ko kuma ya? Ni ko ba doka ba ce ta hana ni yin aure Allah ne bai kawo lokaci ba. To idan kuma lokaci aka kawo miki akwati ɗayan nan ya zaki? Da an na fatan haka. To ai doka ce kuma a garinku yaya za a karya doka kenan? Ba za a karya ba. Amma dai gaskiya Ni ba na fata na samu ma ɗaya. inda ni ba na ma fatan na auri ɗan kanya. Bisa tarbiyyar aure, bisa soyayya. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu kammala shirin namu bari kuma mu ji abinda iyaye ke cewa. ni ce mai na daga kanya babba to a garin nan akwai wata doka da aka kafa na wai idan za a auri budurwa saurayi zai yi akwati lefe guda ɗaya ne yasa sa wani abun ɗi wani abun biyu ke a matsayinki na uwa ya kike jin wannan al'amari tsakani da Allah ban ji daɗi ba gaskiya na nuna damuwa ta sosai makwa kina da ya da kika aurar ina da ya na aurar a kan wannan doka a kan wannan doka na aurar da yarinya a lokacin aka ce an kafa dokar cewar akwati ɗaya za a yi kuma komai ɗaiɗai wani biyu amma gaskiya na nuna damuwa ta ban ji daɗi ba a haka na karɓa a da dai ban ji daɗi ba dai Allah ya riga ya sa an gama komai kuma aka kawo lefi tsakani da Allah ban ji ba daɗi tun da dai wannan doka manyan gari ne suka sa wani jan a matsayin ki na uwa wani jan hankali zaki wa samarin wanda in ko da mace ta shiga gidansa su yi mata ihsani dan wasu samarin zaki ga ɗinki sai sallah sallah eh, ko kuma wasu mazan eh haka ne idan aka kafa wannan doka ta zauna haka ya kamata dai samari idan suka yi aure su kula da matansu akan sutura akai-akai a kan lokaci-lokaci ba sai a ce sai daga shekara to da me za ta rika zama a gida idan aka ce daga shekara shi shekara wannan kaya komai ɗaiɗai tsakani da Allah ai dole sun wadata ta da sutura ko to kuma sutura dama ita ce zaman aure da abinci ko Suna na Aisha Guli daga Kanya to akwai wata doka da aka kafa a garin nan cewa idan saurayi zai auri budurwa ya yi lefe akwati ɗaya ke kin ji daɗin wannan dokar ban ji daɗin ta ba saboda kadan aka batta wannan doka mata ba za su yi daraja ba an dinga wulakanta su kenan to saboda haka ba na fatan wannan doka ta miƙe a matsayin ki na uwa kuma kaka in aka kawo wa yarki ko jikarki akwati guda ɗaya za ki ji a ranki gaskiya ba zan ji daɗi ba ni ma kuma in kai zan yi ni ma ban na so in kai haka ɗin saboda haka ba na fatan wannan doka ta miƙe na jazila kanya a matsayina na uwa gaskiya ba mu ji daɗin wannan kafa doka ba saboda tsakanina da Allah ya'ya mata gare mu kuma gahi an mutu an ban mana marayu a gaban mu kin ga kuma tsakanina da Allah lefe idan an ba mu akwati ɗaya kai kuma kai nawa zaka kai kenan gaskiya ba za mu yarda da akwati ɗaya ba tsakanina da Allah yanzu in aka kawo wa yarki kenan ba za ki yarda da wannan doka ba ba zai yiwu ba gaskiya ba zan yarda ba tsakanina da Allah to idan akwai wata yarjejeniya na cewa shi mijin zai iya zai yi ihsani daga baya in ta shiga gidansa fa yi to yarjejeniya ya dai in an yi ta da mijin tunda wasu suna iya rage kayan za a datsa rabi a ɓoye a ce idan amarya ta je daga bisani daga baya za a maido mata zai iya ɗauka ya ki baya kai mata can. Ɗakin kwanci na miji ne, tufa haƙi waje ne sha da ciyarwa haƙƙi na waje ne kiwon lafiya haƙƙi na waje ne kayan baki daya da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatar da shirin zahra aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.